yanzu kuma daga baya waccan matar ta can idan zai zo sai su zo tare mafi yawancin sati biyu yake yi a nan to idan ya zo da ita yaya za a yi gurin rabon kwana a musulunce saboda bayan sun gama sati biyun tare za su koma <laughs> gaskiya wannan an sha da ita wallahi <laughs> Allah sarki abin da ya kamata a yi shi ne in dai za a yi adalci shi wannan mijin na so a ce shi ne a nan bai dace ba haka in ya haka ya zalunci ita wannan ta gidan sai dai akwai wani uziri wanda shari'a za ta iya yarda da shi amma an ba haka ba in har zai sati biyu a can to ita ma wannan ya zama wajibi ya mata sati biyu ko kuma in ya zo da wannan ɗin ya kai ta wani waje ya aje ta sati biyun kuma yi wa wannan domin Allah ya umarce mu da mai adalci tsakanin matayenmu assalamu alaikum malam da Allah menene sharuɗan tuba kuma idan mutum ya yi wa Allah laifi ya cika duk sharuɗan tuban shi kenan Allah ya yafe masa ai sharuɗan tuba kawai ne mutum ya ce ya tuba abubuwan da suke sa tuba kuma ya zama karɓaɓɓe ne. ana so mutum ya yi nadama a kan abin da ya ɗin a baya ba wai lokaci zai ware na nadama ba ko da yanzu ne ya ji kai dama dai bai abin da ya a baya ba shi kenan ya yi nadama sannan kuma ana so mutum ya kudiri a cikin zuciyarsa in Allah yadda ya daina yin wannan abin gwargwadon ikonsa kuma in yana cikin yin abin ba a so ya ce to bari daga bana ko daga wannan lokacin in na gama wannan al-yawma amrun wa kham a a yawma khamrun wa amr a take a wajen in kana bisan biha ko da a take a wajen yana aikata laifin to ya maza ya bari akwai abu na hudu idan ya zanto zalunci ne ya zalunci wasu to ya mayar musu da abin da ya zalunce su in zai iya kenan in akwai maslaha tuba yana da sauki mutum yana cewa ya tuba Allah zai karɓi tubansa instantly right away ba zancen wai a ce sai an ƙara kwana ɗaya ko sati ɗaya ko sai wani abu Allah ya sa mu dace malam da Allah mutum yana nuna maka yana son ka sosai kuma ka san a bayan idan ka yana zagin ka to wannan yaya za ka yi mu'amala shi zagin kamar yaya wani lokacin fa maganganun da ake kawo mana ƙarya ne maganganun ne zagin domin duk wanda zai zo ya ce an zage ka to yana farin ciki da zagin ne na gaske shine wanda in aka zage ka a wurin zai rama ya mayar maka sai dai ma a zo a baka labari amma duk wanda zai ce to ki ba a hankali wancan tana zagin ki to ke ya aka kika zauna ai sai ai ta ba shi ba wani ya ganshi ya irka ma ba'a sai ya kalle shi sai wani kyalkyale da dariya ce ce kai mai ba a kashi gidanku kai ko mai dariya kashi uwarka astagfirullah na yi zagi a masallaci wani lokacin wanda ya wanda ya zo ya nakalto maka maganar ai shine babban munafiki algungumi domin shi na ɗaya dai a gabansa akai kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum zaman da ya akai da kai bai mayar maka da bai dawo wato ya kara mutuncinka ba ya yi tarayya da su a laifi na ɗaya kenan na biyu kuma ya yi annamimanci don ya ɗauko don da bai gaya maka ba za ka damu ba zagi yana tsiro ne aka zagi wanda ya fi ka shi yasa wani yake cewa ƙalali kad asa ilaika fulanun wa ƙu'udul fata zai bayni aru qultu kad ja'ana fa ahdatha uzran diyatu dhanbi indana al-i'tizaru ya ce wa an ce wane ya yi da kai wane ya maka kara ce to ai ya zo ya ba ma to san da ya gama da ni ya nuna yana so na kenan ya gama wanke kansa kuma mu a wajen zunubi yana da diya diya shine ka zo ka ka nemi hanzari amma haka kawai dan a haɗa ka da wanda kake kauna sai a zo a ce yi da kai shi yasa kai irin ta wannan khalifan da wani ya zo ya ce masa to ranka ya dade ina da makwabci kuma wallahi makwabcin nan yana gudu yana guduwa an fita yaki sai ce masha Allah to abinda nake so da kai zauna a nan zan tura aje a kamo shi a zo da shi zan tambaye shi zan ce da abin ka zo ka faɗa in ya ce haka ne to za mu masa hukuncin guduwa a filin yaƙi amma in ya ce a'a za mu sake shi kai kuma mai maka haddin ƙazafi in kuma ka ga mu kyale ka ba sai mun tuntuɓa ba to ya ce ranka ya daɗe a kyale nan to duk munafuki in ya zo i gaya maka cewa wane kuma fa ka duba gani ba a cika zuwan maka da magana ba sai akan wanda kake so kake kauna yar uwarki ƙawarki mijinki wanda zai aure ki wasu a ɗauko baƙin mutum ko a ce yayi da kai ko wani abu zai a zo a gaya maka to hassada ake akan zaman lafiyar da kake yi da wancan a kyale mana shikenan ran da Allah ya sa ka ji da kunnen ka sai ka rama tunda ba za a iya rama maka ba zuwa a nakalto maka ba shi da amfani zuwa a nakalto maka ba shi da amfani saboda abin da ya kamata mutum ya yi kenan sai abu na gaba assalamu alaikum malam dan Allah shekara nawa azumi yake a kan mace daga shekarun da ta kai manzali ita kuma mata tana da mace da namiji suna kaiwa manzali ne lokacin da suka mallaki sinadarin haihuwa abin ke nufi da sinadarin haihuwa shine duk lokacin da namiji zai iya fidda mani ko a mafarki ko ido buɗe haka halika ita ma mace to shikenan sun fita daga sahun yara sun koma manya wani lokacin kuma yanayin abin da mutum yake ci na abinci yakan da kuma yanayin ta'amulinsa yakan sa a kasa tantance wannan tunda in mutum bai taɓa yin mafarki ba kuma mutum ba iskanci yake ba kuma ba aure ne da shi ba ai ba za a gane ba watakila to shi yasa sai akwai wasu alamomin mace da zarar ta fara period to ko da ta taɓa yin mafarki ko bata taɓa yi ba ko da ta taba jin wani abu na sha'awa a jikinta ko bata taɓa ji ba In dai ta yi firiyar to shi shikenan sallah ta waje ba a kanta wajibi na tilas na Allah da ya rubuta mata alhaki in bata yi ba to a rago alamomin kuma duka alama ce ta cewa a shirya ba wai lokaci yayi ba amma duk da haka kuma musulunci ya tsora mana nauyin cewa da yaro ya kai shekara bakwai a fara umarta sai sallah in kuma ya ƙi amma ka a dake shi in ya ƙi ya yi dabara ya dabara a ƙyale shi amma in ya kai shekara goma in ya ƙi a dake shi don aladaftar da shi wannan ta ce assalamu alaikum da Allah ne hukuncin wanda ya sai zoɓo ja ya aji shin yana daga cikin abin da aka haramta a'a baya ciki tunda zoɓo baya cikin fundamental ah, abin da ake rayuwa a kansa na abinci har abin da ake rayuwa a kansa na abincin wake waken soya shinkafa da waye in ka ajiye su in dai kasuwa ba za ta tasirantu da ajiyewar ba mutane ba za su rasa saboda ajiyewar ba ba laifi ai malam makwabcin da bai so a yi mu'amala da shi idan ka kaurace masa ba laifi shi kenan mana idil kalbu la yughnika illa nubahahu fad'ahu ila yawmil qiyamati yanbahu in ya zan kare ba zai iya maka koma ba sai haushi sai ka bar shi har anan daga sa yana haushi ai ba dole sai ka anulzimu kuma hawa antum na karihun in ya ce ba ya son mu'amala da ke ta ce ba ta son mu'amala da ke ƙarzar ki fita harkarta shi kenan iyakaci da in kin ganta wajibin sallama ki mata sallama in ba ta amsa ba kanta amma dai kacce matsa mata kice, ce dole sai kin yi zumunci da ita ba dole ba ne da fatan malam zai koma gida lafiya daga ɗalibar ka ok yan ligar ce kenan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam dan Allah ina neman ƙarin bayani akan shafa da ake yi na alwala akan safa shin ya halatta kuma ya matsayin shafar yake a wajen malamai kuma ya ake yi shin idan mutum ya ji bai samu nutsuwa da ita ba ya barta shine mafi alheri a'a ya yi shafarsa don duk imaninka baka kai imanin magabata ba baka kai imanin annabi salawa ba da ya halatta ana yin shafa akan safa amma da sharaɗi sai dai in sanda kika sa ta kina da tsarki to idan sanda kika sa ta kina da tsarki misali za ki kwanta da daddare sai kika yi alwala sai kika saka safa sai kika tashi da asuba to shi za ki shafa a kanta. har zuwa wani daren yawmun wa laila maganar zuciya yake ba ta nutsu ba sai dai in ba ilimi ne da ke ba yanzu kusan wannan an ma huce wannan babin da hufi da safa duka ana yin shafa a kansu kuma babu laifi shari'a ta halatta kuma ta yi rangwame wannan su ne ƙarshen tambayoyin da suka samu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya mana wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh